بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتا لتبتع الله صلاة ينسيتي بعلم شنوي تبتع عن محمد صلى الله عليه وسلم من أي كاتي sarauci na katun littafi ne za a tuda ta tsara sabon hadis ne inan na tsafin guniyar sha'ban 1431 da ya hijira da na bisallah sallama na daidai da 16 shawuka baci 2010 nan darasin ya tsohonar ishe bayani yake as-salatu khalfa al-imam al-muslimi barran kana aw fajira sallah ne gaji zumaya imam na musulmi na wana yayi zaguru ko zadidi aqidan ahlus sunnati wal jama'a jo wa sai da ji sallah juma'a ibn tsis ne zatu na ga يا الذين آمنوا إذا نجاء لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلموا فإن جاء ما نجنا إذا نجاء لصلاة أغا يصلى من يوم الجمعة يفرن جمعة فاسعوا يدازم إلى ذكر الله في افتشاف ذا وده متوى فاسعوا إلى ذكر الله إدازم له ويفيد بينه في تنسيتي wa zawul bai'a da mai la ya kuma lugwa zalikum kai da lakumin kuntum talamun sayyidina usman radiyallahu an sai ji sallah zuma abdullahi ibn ukba ibn abi mu'aytu mai gefici har tu babu na ufe ji ke ufe ku shi gire ani kun ci sai bai jali mai sallah su ba har ma sallah su ba ji na kaguni ní ẹjọ́ daga àkún ìzọ̀ fẹ́ kí ẹ̀ṣẹ́ ń gá àti ìlú fún gbàmì bí sábẹ̀ ìmámi tú malik bẹ sábẹ̀ ló ti yìí àti ẹgbà hajjaj ibn yusuf sálà hajjaj ibn yusuf mọ́ azalimi rọ̀ lẹ́tù ní ne wúdà yìí kò ṣe jáda à bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tó sábẹ̀ jìnà àmọ́ àtọ̀sán fẹ́ jìkì ta sallar idi guba ba nan ba ta sallar na kenan shi nga mallawa ga da kutuba a kida shi ga ga wannan rasulata khalfa kulli khalfa kulli barri wa fajir da ji sallah su maza gulun dundu ko su mai zaɗi don dundu mun da mini a kida ya da sunna ga kani ne ba ga sallah da ni da kida za mu ci amin no je liwe ji sallah ni man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala zabihatana ga mai muslimi wasu yau tsakin ya abu sallah sai ya a aki da ya gaza nan sai aki da ya kawari janci sunina abu muhammad ibn hazmi sai labinan al-mahalla sai e baga kayan bidiya shi al-imamu ahmad kwale ga zamani na matsala ya fice na kalkul qur'an muje tsanani sarauni na ya zamani al-imamu ahmad na ambalin. hatta babu na imam Muhammad wato da sai diga al-jahmiya kufa jahmiya ji kafiri jayo ko amma duk da haka zahirin na jalima Muhammad ibn Hanbal wani fike ba sallare wani fike jiya wani fike ba sallah ebe ne nu fike bila ne ga sati zanne zanne ci shuwa ga dawo zanne ci to ma mun ne da je je o ne ga ko ajini ga dawo ma mi tu yi shiga ne ko ɗaya shi ciki zamanin mamuni da zamani alwafiƙi wanda zamani almutawakili ba da banu da yake wace kula fawon banu abbas na jiki a cikin alima muhammadu a zabana ta alima muhammadu gawa ga a zabana ji wani bayi bana yi ba wani za ka na jin da wani in fabi a yi alima muhammadu mafi jita aya alima muhammadu ma da sai ba duwa ya gangani bi da ce cula ji ce cula lamaru ta juya hatu babu na imam Muhammad ga lauka ne ni da wata ba da mun ga ji duwa na sakwa ga wajen rufa bani ga agwanin na ta Ali Sultan da zanen ya bayanin waye da shi na mala imam al-Barbahari sharh sunna ga alama yadda bidiya ga duwa wa ala sultan yadda su ba duɗe da shi ga addu'an ahli sunna ma addu'a wa sultan wasu ba duya da Kabila ya dausu aji musulmi ta bayan. amma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ga Allahu mahdi dausa wa atibihi Allahu ya dausu ya Allah wa ba annabi ba za ba ba ka ba ba ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ne yahudi da yabo na sai da gaci ce ce ci ce to a don fadil rahmakallah ina ga rahmakallah to a ina ga alhamdulillah wa gogan yarhamukallah good yahudi jigan tulugu a caja da ba nabi a dogan nabi ga addu'a ba sai ke lagu wajira na ku a ci da ba ne da ji aja aja da bai ga ne a ta e ga cikin e ba ga cikin annabi ga ga yarhamuka Allah su ku goyewe na su ku ga wuce gwani shi kenan ko ni ina ne mu ne wani a daga bi ba ni ga cikin ina ne da juna ya ne da juna ya je kuma Allah su ku bai ne musulunci ba ne ga alusunna akidar sunna annabi da wannan a gida da suna jama'a ne ga wakun kafiri shi gangan da shi ne shi bi ma'ana da da shi shi a daga musulmi imma wa fiye imma wa dayaki ma wa wuza ma wa ji zalunci ma wa lasala da waya waya ma wa yawa kashi alaji ga isbiru ya kure ji hatta talkauni alal haudi har da kakure ya da gunda ni da jaba da fara alkiyami haudu gwana. a ga annabi sallallahu alaihi wasallam haki na haki an ta ci bane ya la ya haki na mata a bane eh ci ya ya kuwa annabi ga la ta qatiluhum sai ga kuwa ma ma aqamu fikum salat haka ta daga lidi sallallahu alaihi wasallam ake jibe a ga annabi ya da yado shi a ce ji kaza a ce ji kaza a ce ji kaza ya ji kaza annabi daga isbiru ya ga ji ya kulki ga malama na ajin ahlu sunnati wal jama'a sho wale kuskuren ci koko a ce ga wa zo shi shi min bare ya tun da da shi ga ga ba dole ko wace ba ne waya laita no ya tun da ya umara shi da salati ne shi ga ga shi ba. ya kai ka ya tun da ya umara shi da yadda ci ga ga ba. yan na jama fasu yun ba na kamar wala ganin alhitafi da baga ya ga ta haziru min fitnat lu kufri wa tafsir ya a shek muhammad ibn jamil zero Allah ta shi ga najmiya special fatawa shek muhammad ibn a al-usaimi ba na kitin wala biyo awamu na jiyo so ya ji fasaha alakadar ne ta mai kiyama fiya buwanin a gane vota just ruling government ya can yadda magajan bo an yi sha'ari ba ke yawon gasuwa ne dukiya ba hangi gaji lalace ra'ayi zanu ci a gwagar mutunci zanu ci a gudu hatta to wazo ta zo ta kofin da ci wallahi wa daji ke wa daji wa ya diya wanda ji bata mu da mini makasu da yan wilaya to wanda ji bata da mini makasu da yake bu al wilaya to mai ma horojin ala talatin ya ga ya zo lokoci a gama gu da ga shi alaihi sa sallam ya ga kuma illa an tarau kufran an alaikum min allah murhan illa an tarau sai ga dali kufran kafirci bawahan da ciki clear alaikum min allah burhan madadani daga bayan ce ce kawo magale kufurin ba wa ya alaiku min Allah burhan wa made iko na waga guna wa sai a kulji ta bana waga ga wa ce gwani wa malade iko wa le ga e ga na bala ga mafasid na wa mana wa ce ga nabi annabi sallallahu alaihi wasallam mun da maka sai e ya go gute wule kuti shi alai magun kaga bana wule iko so ba dogun ya ha wuje hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam mutai ya ji jira ga madina har da kafu na ji fatu makka ne nga ari zuwa sallan ne dai kago mutum lo maka da gun kuce wuce wuci ko kana ma nabi ke ku kuce wuce ji mutum ba kuce wuce ya maka bai ne wannan annabi ga wa kun ga kun ka ba shi kuba amma wai le ga ga shi kuba kan ne tunaji lo musulmi na da azu habe don wai la ka ba shi ba ba le ga da ga don wajiyan mutum ji ga da misali ga kai kaida na musulunci lashi ne kai da musulunci manhajin al-sunnah shi da shi kige ji je je na gyanin wa ji nasiha gama la annabi ga addinin nasiha addini nasihu kulna liman ya ga ya ziyo kalan galillahi ya tuye ce wani rasuli da tuciwi ko wani ayi matil musulmi da rushe musulmi wa amatan da general musulmi ne kene zamani na usmani zamani na usmani a sai ga sashen sahabi shiga yamma ga gaba na usmani a ga eh a ga gangan da na usmani amma an ga wajigan a ga ga ya da kun wace ma waje ga ga ta gaskiya ya ke duna siya nan ga ga dino milugu ya ya ne ga ga dino sirran a cikin ma ne sallallahu alaihi wasallam ga amma bani sai daga shi cuce le ga ga si da ne je ne ganin kun ta ka da kada ya ne ne jina ne ganin wasu shi shi bayan one on one wacce goya ga ne jina ne nan kun goya ya ba lo ga shi wace daga no ga ne ta ta ci ba wai tuware magati wanda ne ka sai ta tun ba kuma to dan mace ma Allah to ka sai to to ci gunga Allah da wace ne ko wa tun ka sai tun wa le do wa gunga jejeje nan nan wa Allah ba wai bu mu masiba wa bi da gola ji gani hakan nan wa le ne ne juji manhajin al-sunnati wal jama'a ga mala muku bil alwajibi su sai ga ga da zuga da ce bishin da na zamani badar wajin ni jama'a dama ne badar gune jama'a gaje ga da bufe shi tuko bufe gishi gishi tuko sha sha sai ci wuce mai ne ga sai na yi na musun jira ya jo ya ki a to da ke kalem ya ke musulunci a to ma ke ta manje shi wanda abu ne konzo ta ce ne ga man da jiga ke ya sha dole ya ki man ne kina ta ce ga ga za ka zade mai jin mutunci da nan mai gauda da nan mai yun kafiri da nan mai jika kaza nan mai jika ji nan mai jika kaza nan mai ta ba yun ji na fiya na ga na wajen wajlana na ja na ja ne ne ko na wajen jin haka ya gani na su kuma ya san mai ke ya ji fata ne a galawan eh a galawan jikin alawawu a dai ga gashi musamman da ke da ne ji shi lagan da wajibe bugu za a da bawu ta bari bai sai ki ba mun ya tsan da jigan da dun man da ji to a ji a ji sauki a ji sauki ya fata wanke riba halujin tarako da ji sai ke su da jiro ka da san tarako na ji tara baya dan da ci wani ba su ta wayi ne ne mafasi ne ne jama'a sababa akida alusunnati wal jama'a jo alamu tuga ne sarau alil bidai kuji dan bid'a bata ya kafiriya kuji don bid'a bata ga kiyo lai kafiriya ka akida da sunna jawale ga waji sallar zuma albarru wal fajiru to albarru wal fajiru to zago to zajeje no ma di sallar zuma bana ka ka ya zuga ga wani jimaya bijiyo ya zuga ga ne zai ji dan dora bijiyo ya zuga ga ne a ce ba dan dora sallah suna ga kiruwe bijiyo ya zuke ushishi ga ugagan ungada jimmaji ungada shimi unyake yayeji musuke ibidiyabe ebe na asali musulunci imrarun nasu ala zahir abu hangi ya ya take zahiri na mala alaihi sallallahu alaihi wasallam ga umirtu katila nasa a nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salat wa yutu az-zakat fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa a wa hisabuhum ala Allah adin forogan ku zan ji faga dai da jari da dubu ta gaskiya na sai Allah kida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi ce ciwo amana sallah kwaiki amana zakaya aga a inda gwabi hakin musulunci aga yan najiji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ce ya ni usama kida kuda kafirin da kike gaga lan da kike ji Allah ya Allah Muhammadu Rasulullah sabai fata ya duko usama sai kike sai duka firin nan sai lulu alkiyami a dai ki Madina sai ya nabi labari annabi sai ga usama a ce na annabi zawo ji ga la ya Allah a sai annabi ga usama aka tantar ba da an kala la illallah ba na wala ilaha wa ganan ku sa magana annabi hungu ga ne wasu dai ko na hungu ga annabi ga ala ta katta kalbahu hatta ta la ma qala amla wa yalu ya bake bo ya ku gun ku ga ya wa yalu ya bake o ya ku ga ku ga ya ma za ta so bi layi Allah za za ta ta yawon kiyama kiwa ji mai layi Allah wa bi afal kiyami ma za ta so bi layi Allah za ta ta yawon kiyama kiwa ji mai layi Allah wa bi afal kiyami no layi Allah wa bi afal alkiyami asali musulmi ala musulmi ka alul ka alul bidai jo wudi da bidai ba ta kafiriya bi tawili sai da dabo na jawo zure jahilci nan sai da dabo na shubuwa rube nan sai da dabo na fosu lujin wani wanda ba kufi wani sama ni tura gara bakin wala hadi wala hadi fala isma alai wuce ya gari fos da na shishi da rakunin shaya ko mu fetu alkiyami ke ne ga ji suje rakunin wayan gishi mata ba to yana wasu ne da yanzu ro melo je za ti ba mu dala bancho e mi doro to ba gidi madana nde bele n mm, nde de la kun ala oloba lórí báyìí nana ọtí àti tìmọ̀ sọ wẹ̀ ká tuntun nde fi eki wọn alẹ́ la kun yẹ ọtí ala máa an ta àbújẹ wa nọrọ bùkà ala ọ̀rá ìtú ẹ̀kí ẹni ọmọ ìwú ṣe wẹ̀ àkútà àmì ìṣìdẹ́tì fọ́lì wọn á ti bìtẹ́ ẹgbẹ́ sẹ́nẹ́ ní yẹn ní mọ̀fá nẹ́dẹ́gbẹ́ ní wa alẹ́ dà mẹ́dẹ́ òzòlì nde òzòlì nde òzòlì annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya usama na ila da mangina wale ga yana usama sai lanin waya huga ko wuga-wuga sun ji ga gaskiya a ne ba bayani jama'a na jiga ga Allah ta ma hawa gai bane wa musulmi wuna ta ne jiga ce a ne jiga bani a ji alkibla jabar ka kuna caya jiga kadnara ta kalluba waje ka fi samari falan wali yannaka kiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka kuna cin aya nan jina ya da yake masallacin da cewa kin madinori àti ọ̀tọ́ ga ha àti ha àdìkíbìlà jẹgbà àti fòbè fòbè ó dòfé èjì sálà òbẹ́tì mẹ̀kìrìsì àti na àdìkíbìlà jẹgbà náà àti yẹwu káàbà àmá sálà nẹjà àti sálà nẹjà àti dáná àdìkíbìlà jẹgbà náà zakaliya kufiya zuliya bal ibn taymiya ga ta sallah guso wujiya sakwai musulunci ya tubu maga wa imani ji mu ma imani ji ba sai ci waji ga nan muhammadu ma ji gangani ga alqur'ani yi dushi na mu yi dushi na ba ku ci ga alqur'ani ya mu ma ba da sunna ya e bo jama'i ga na ja ka wala kan la force ga fe influence mu na mu jaje na wani ka ni a bi sallah ya ga fa anan mu ji sallah madina anan maga musulmi ibn taymiya ko ga yirin nan ko ji faru ko ji faru ya to sashiyan manji ko ji faru ya sashiyan likaliji ko ji faru ya sashiyan zalit ne da fol ku ya ta tar jo zamani yayi ne fa le ga generalization ne tafsir ne na gidan farawi sai bane waga da ya kafiri masiba da gubonin a gunja ce ya mun bazila dinin fakilu ne wa ga zai kafiri in ga ga makirin musulmi daga fawuce la yatakizu almu'minuna alkafirina awliya wa lan tarda anka alyahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum wa ga zai kafiri wa ga fawuce min ga ga din wai musulmanin wala amatu mu'minatun khairu min mushrikatin walau ajabatkum wala abdu mu'minun khairu min mushrikin walau ajabakum ulaika yad'una ila ila an-nar ko wallahu yad'u ila al-maghfirati ila al-jannati al-maghfirati bi wala ولا هن هل لهم ولا هم يهلون لهن حاجه in zagi musulma ji halil ya ka ya in zagi musulma ji halil ya kafira kafira ko a sama ji halil ya wajen waga zai kafiri wa annabi ga la yusul muslimul kafir muslimi aji kafiri kuma wala kafir muslim kafir wato ma ji muslimi kuma waje wa ga dai kafiri wa batu yawa wa ba gafara yawa ma da lin nabi zina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu li qurba ka ga itajile to ba ganin wa ba gafara waje wa ga dai kafiri wa funuwa wa ma su gutu makabarta ya muslimi jibwa dole dole hukunci na labarin na jikiyo kun doku ta bago wane ga ya zaɗi kiyayewa sarawi da musulmi ya zaɗi kiyayewa sarawi ganin da kiyo sun gani da musulmi Allah kiyaye shara bai da talatin ne bishi na jiya zalimi jina haka ga wajen da kuda wa mabiyayi mutu ga wayar raunar du'a laun bil islahi wa tawfiqi wa salahi ko a mai ne ga wa ba du'a ya ga ce ta ta zu sai ya dacewa sai se ta zaguru sai wa ba nole ka gai ga gajewa ba duya salatin jajwari na je gane ga wasu game da nan ba in je ba wuta sun nago ba alkhairi bane in je ba wuce wuce alkhairi ba in je ba wuce ji zalunta wuce alkhairi ya in je ba wuce ji zandoro ba wuce alkhairi ya ba ba wuce ji zanji ga tumurun je ka tun dede wuce alkhairi to gamala wato gavmatu yi jiki gavmatu yi saku kuje alkaɗe da gaga gunda buwa saboda ta saku na jiro da nawa plenin o ma yau da saku da road na wai plena ka ku ne na shiga gefe yau da ga dogon ya sai madawai jin ya ce bani ne da police ye hayi ne mu ne soja je ne da civil defense je ne da ministry je parastatus da gwalajin da ke agent shi ya gaba ta kayan shot yannin doro na yau e a da role na da na watan jima ji a zukotu a ga haɗe zukoyi nan na yabo ne yau dago waje to wani wani sha wani ya wanda yawa ta gaje na ya dama dabo ya ji ko wani crisis na jiga sami a shigato a kofi ladabo bandora da tiya e e sai ba ne wai ne misali dan da kuma rutu ne ina ta a tun ko ne da sai wa to police ne ma control ne da ne yi mai ta da shi ka ba government ge ji ta yanda ke a ko ne aka ce wasu zalunci ga garu min doci waje yi kwano ga na waje makami na ga ajiye doci na ajiye na waje na to ko dosu na mai ne gawa lo kawai da to ga hoto a ce waya wala ko gawa ɗaya kwa ko gawa hoto ke so ya maji wa ga a sha son a lodi na tutule ne lodi ko wale ga manhajin alusunnati wal jama'a shi lamarin doro ya eh, ji da cikin na don cikin na lafiya yau sai bane kurujina da la'imma wai ma bala'iri wallahi tallahi sai wa da jazair wato dai ne jinai sai wa ba na na jiji yaman ne sai wa le masiba ne ji kin da ciwo ne sai wa le yi nan adaje mai ya jini da mutum ya wuce kin da ciwo ga ba ta ji ta ji ne ta ya ne kin ga wato ga a kida khawar ja kira ka duro kin ga sunna jawka sunna majibu wuce sunan ilimi yo sunna basiru yo sunna manhaji sunan natsu natsuwo yo ne ko istiqama yuyi hamasa ma yuyi hamasa za su rai wani ne ganin nashi is a be seriously ale ga wa ba duwaya ko teki ba la ta guru teki wa ba teki ya shaura ci wani ji da ni ga ta gane babban sun da hadin shar'iyya amma ta ce a gane tsakaniyar a ta ko da ka ne ce wajen tsakanin da ya rulu nan ibn nan an gidi ali ta ya dukiya ali ta ce ci a ta ga a amma e ji wuji ya dukiya wuji ya ce ci a ta ga ayo ku da shi so mun e a ki aje mun ne ce ci ba shari'a ga ga lami to amma amma ne wa ke gwa gangani da ya ji koya kun ya can wow ki ya ga wa da kuma da ji koya sai bane tun zamani na wasu na Usman ne biji na wala a ciro sai na ali zuma gwe kashi har da kafu na khilafa tiri khilafu eh, eh, khilafa ji ka ka ka ka ka ka kai ji na ga na overthrow na zu na ga na u na da dika zanna da dika zanna da dika zanna da dika zanna ba ta yi roji yau tsani bi hari la ina hada dan da bugo ya zuci ya fu seriously sai ne ga wa ka ga fake adalci lugwa da zalunci kagun da ji kafirta da kawai mai kufuru so ma ba da gan waye kufurun ko mai bawa mun cike kale anan mai kufurun jiko alaikum min burhan ya ma ke da dalili ya ce ga wancan ya ma ke da yiko nan ya ga agun nan kuma ke je ne a sai da nakara na United Nations da ba mu tin ga ba ya jire na ale ga bayani ga da ji ba ta yi tinya democracy ya kashi shari'a musulunci ga idejo femina ma musulmi ya dada a killa democracy ke abunin shari'a musulunci ke ce juna bayani ga wancan bayan yi ga ijo su sun onu mutu ko ahlus ne mai ne ga zai ga giya ka tuna wagu wa yin ta'ifa ta min almu'minin tattalo fa aslihu bainahuma kaga bai da group ba min ne musulmi ne gugu ne gugu shi nan da je ji sulu ta tabo fa in baga ti dawo ma ala lokura ni ga bai da giya ka ta cin ni ne faqatil faqatil lati tabbi hatta tafiya ila amrillah ne ga giya ka ne ga je gugu har ka kuna da shi mai su murniya sai ci nan ale ga a cikin bagiya ta fuji hadanin shi ne a bugato sashi kawari ya jabi a bugato kuma la in wajen rage da shi ya kafiri a ta jama'a ke bata ne ya kafiri zai yi ni gani musulmi a to a su a daga a yi musulmi sai su mai katilu hun eguwa hata ta lata kuna fit na kuna jini kullu lillah sai bu da masu jina mai ba a jini bata wunye soki zai a gumbanin musulmi ji mai abin na tata musulmi ji wata ga ya jalalli dukiya ma jalalli kaza ma jalalli daga wala ji ganewa daga babu gani suna caca musulmi shi yin wato a ga yadda goye ba ga jan kuma amma gune wai kuma nan wai kuma goye bo la wa wai kuma goye bo la shel da shel wai din bani nan shel ne je bo la wala to ya bo amma ga kin ya bo ba duka ta biya ki ba ta da bo diga ga ya da nya dai kuma da mu ya ya ngama la ke eh, da ba ne ga ne ga ne in ji ala dole riba azra mali sai zaka da bani ki nawa gwalo awo ti malin ban ga wala ayu ani bi la to ti malika ga lawo mu ga ani bi in qatalani ga ga wa gumi sugu ani bi ga katilu gu ga ani bi in katala ni ga yu sugu ani bi ga anta til janna wa da janna ga in qatal su sugu ani bi ga ga to ani bi ga to sugu ani bi ga wa tin da ne nawalu kama la imam Ahmad ibn Hanbal رحمه الله a ce gaga haliri na jiga da bi ya zaje ga wuce shi ya bu ala ulu iya zan mishin rani a maga ɗiga ni shi ke amma ba kawari je kafiri ga yau ani da al kawari da kila buhari na kawari ji shi hmm, shi biye na ji a tuna ga yau a nan magana yana da rum ga da gudu yayi na wakatilan na mukatla na gwace minagu adawa shi nan a nan sa sallama kawari ji shi yaqtuluna ahli al-islam wa yad'una ahli al-awsan aja shehu musulmi shi amma aja zai jige jibu ta kuci shi nan a ga muci shi ya ni jiga ne ku? bugu ba laifa sun da jiwa kuma har da kafin a gaje wajen sun emilatun al'imamu al'adina fasu ya yi buru man ga alkafa amma shajara bai na sahara ya zulun wa ya tiye na ji faruwar itace sahabe jonan قال المؤلف رحمه الله ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم ويرون التراحم على جميعهم والموالاة لكافتهم وكذلك يرون يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة, ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين naga waya raunar kafa amma shi dara baina sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akida ahli sunna jo sai ne ga wajibi ya dulumo sai ne ki faru ta ci an yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga kibo mu ga ga ji kibo mu wa tafsir al sunnati ya za mu lakin tara mu an zikiri ma ya tadammanu aiban lahu daga ya tuye na ya na ga ku kai da aibu ya sahabi a jina wa nafsan fihim kawai na lagan hajjina wani raunar tara kuma na jami'in a mai lega za sai ba rama ya sahabe jubenu wani muwala ta ne kafatihi wa masu ke je muwala to a sai je buwaya a sai je su mutu a sai je nasara na a sai je a sahabe a nan sa gana mai bai ne wani waka zalika a ta hajjima ya rauna lega تعظيم قدر أزواجه وحسين من يعلم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه نصيحة جلده والدعاء لهن وما في بعد دعاء ومعرفة فضلهن وما في وما في فضل الآية والإقرار وما جاء الذي هن أمهات المؤمنين كري إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أغاية النهي هم من جوله سيدنا لا تنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا rabbana sai shi yayi wallazi na jawo min baji mu zai jibe su babu na ga kiya su bayan ya kulu na da cewa rabbana sai ki yayi sunna na fada yi wali kwani nan lazi na bil iman dan da yaji ne shi zauren da imani na wala tajal fi qulubina gillan lil ladina amanu ga Allah da ya gbaye yi boyen nan fuya sai ga imani dinama ko ji gane ku je wuce da wannan ali sallallahu alaihi sallam ga malana na isha ga kun mi ruwa ya salkiru lahum a jin zai foro ga ta fada fara ya fada biji fasabuhum a cikin da dikiyo a cikin da ya to ko alaihi wasallam ga mu nujumu ni sama sanji ga ya aminci a sama sai za za batin nujumu ta sama ma tuwa sanji ga da ne na ji sama da kawai na gabi wa ana aminatun li ashabi ni ma min tun da mi ya sabi mi jo sai za za ta ta sabi ma yawa tun ni ga da yana jan alko ji sabi mi jan alko ni wa ji faruwa ni ga ji faruwa ya wa sabi aminatun li ummati sabi mi jiman aminta ya lo mai mi jo sai za za bu sabi mi maga da ma a ta ala ummati ma yawa don ma ga da ya lo mai ne na ji a sa alko wai za a nufi za a zai za su kira fali fa amci za su sami shi gaji yakin gaji gaji ta fakir ga ulama na kayan manje zane gaji na ji samu wa fi sunna ya sai ki mu ya zando ne ba ba manje ya wuce ya mutunci na yana sai ta ji bi na yi sunan no ba magosu ne magosu lalata ma la albarka da rayuwa bari na nai zuwan well known a ganin mun shi kiwa ga yake fa a annabi sa alaihi wasallam ya ga sada ta auliya illahi na kuma ga wale ne zuwa shi ko da ga gadi da shi ta mu ji da ji mai ga da shi yake fa ga annabi Muhammadu yoni ai kin za da yoni ga kuma rashi da jin mai khawariji shi ko ga gaje rashi da jiro da sun ne ki gobe ne ti ga wucin ne khawariji yo to mai ga da shi ya ta ga gaje ta akida so mu ko gani ani amma rafida shi a ga tsaga a fata ya kafin sai da beji salmanu al-farisi ibn al-aswad zuhaibu ar-rumi annu to sai da kawai annu to sun magana gane fata Allah kuma uta ba ba ci ganji zugu dole ya ga tsaga a ya kafin ne laji gane ba a ga shi dalili a ganga ne diga su babu muslim ko zuwa kitalu kufur ba lai ga la ga duk ba shi haja ga rashi da shi da kiyar da zai ya khawari shi ana khawari da kiyar nan ba ne marashi da kiyar nan da wani al sunnaji kai kuya jama'a da sifini da ji faruwa nan ta ci ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam jona sashi ne na ba mu da ji faruwa jinan sashi ma to yi shahadu wani gaji dai ne wani lada guba wani gaji kuskure da suku wani lada ni zai shahada laki mu fa fa fa lawa jiran wani zai shahada fa fa fa lawa wahi ngaji dai ngaji kokarin ta ji dai wani lada ngaji shahadu ta kin biki wani lada ni mu ga dai wani lada guba fa da yo so mu aje tun cikon cikon ne ki kawai ke biki ce wato a cewa ko su a cikin to kuskure ja da tun ciko ciko ne da tura ga imani ba nan mamudu annabi la shahada wa alo badar alo uhud alo sululu da biya a ga qur'anu kashi a ga sun musulun jabo a ga dawo a ga je kalle ne ba ta kan wani no ta da tulefi nan yan na jingale ta ne ba ta tiya ne ile ne muhakkaka dare tun da lokacin da lake suna ji muhakkaka nan wanda ba ta nan shin da lata da ba sai na ji shi azna ne sa sallahu ma ba sai ta da rabbana la tu'ajizna inna fina aw aqtana to shiga lawa su to shiga lawa su yi shiga batar ko ya ci kina ma sai ci magango sai ci magango aduwa na ni sallallahu alaihi wasallam in ba ne ga ki da da sunna jo wa sai ba zan dole ne ya sabi juwa amma zai je ji fa ji mutunci fa bin daga shi a jo kallo kuwa hatta babu ne fa ya shura gabe ajan shi gila sai ya shi kashi a sai wuta ku a ga umaru gelo nan abu za ke rushi a gaya shaga ya ce dana ina lillahi na ilaihi raji'un ce zai maji sahabi da gunin sai ina bayanin to gobe ne ko a cikin hari sai da ne da yin jiya ne sallallahu alaihi wasallam wa sai waki wa ma sai ba duwaya wa ma yau ga da fadala ji sarawi annabi wa auladil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum inijiyanin annabiya na jire a wuladin mulmini na mina fusin in ga mulmini shi yin fita ta nabi shi yawai gwen nabi shi ya yawai wa zuwa nabi ne mulmini da yau wa zuwa juyi mishi yana nabi hun mahatu a gayi na mulmini shi ma na nabi manyan a ga wani ne mulmini shi ne jinusu ta sun miji ya alaihi sallam ne mu miji a cikin gaya sai ma ba nuwe sai kuwa nu ishe ya yi fayin wujiya biya wa ma kana lakum an tankewa zuwa domin ba biya ba da inda zalikun kana inda Allah azima sai ga fayin wujiya annabi ya wa ma na iya na mai bane jiye na zai sun ciko ku wa kunna ko lillahi rasuli ta ta'mal salihan nu jajara marataini wa atanna la rizqan karima kun ji miji ni sallallahu alaihi wasallam mun ji caji ba ta annabi ya ale ga bani miji ni sallallahu alaihi wasallam a cikin yanin baitin imi jiya nabi sallallahu alaihi wasallam ta guru shayo imi jiya nabi sallallahu alaihi wasallam aga imi ya nabi jaba ga mi make imi ya nabi sallallahu alaihi wasallam mai koyon alkiyami da shi madafa la ga mini abu ne khadija ga ngani bi na na aisha radiyallahu anhuma sai mutum ne shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhunna دخول الجنة بفضل الله ورحمته جيكا دعا الجنة بفضل الله ورحمته ويعتقدون هذه السنة بأكيد ويشهدون ما يجري أن أحدا لا la tajibu lahu aljanna keje aljanna ali tabbatarwa ya za wai kana malwa sulul amali kan wani ga tun ga ga tun doro wa ibadatu akhlasul ibadati ibada na mujina ngade ikhlasu don wa ta'atuhu azka ta'ati فإن لا مجنة قال نقال لقونا وطريقته مرتضى يكون وطريقه يكون ملاتنا يكون من ملامتنا مرتضى وينفيك يداجي بينا إلا يتفضل الله عليه عند قاتلت قال الله لا فيجيبها له بمنه وفله تقول هذا عزينا من فلا لهم جنة برياتوني إذ أمنوا إذ أمن الخير الذي عمله فبني يطلع على خير نقول لنا لن يتيسر له إلا بتيسير الله عز وجل wanda ce kuma nun gaje to wuce na sai bai nan ce ci yi ko wuce da fifa wuce ne wuce wuce wuce da sauki wuna falau lam yasirhu da filihi lahu lam yatayassar kai ba na sai ci je sauki ko sai ci ji ba koyo wuce wuce wuce ci yi juna na waja walau lam yahdihi kaga sai ci mawubawa li filihi shi ya bayan su wuce ya lam ya taji da ba wa da ba wa lawa abadan wa na ala abadana da judiwa wa judiyi wa na wa diuji nan da kokarin ko gangani da kaguna ka Allah azza wa jal wala fadlullahi alaikum kai fa Allah sai ci yana wa rahmatu da ramuina ma zata min ahadin dan dole da mine buna ali ko a gangwana abadan hala ga dawa lakin Allah ya zaki mai sha Allah amma Allah wa da ne zanen nan wa kala an hali janna sai ci mai labari ya ce ina janna jogan wa qala alhamdulillah yau ba so bace Allah allazi a li adana wiba ya nawi ba je tunana kuma na nawi ba da janna nan wa ma kunna lina tajiya ni maki magana ya ba wuna wa laula ana laula ana dana Allah kibuna Allah gawi ba wana wa fil ayati suwa na yanke ke to yi jinna jani ala suna jiri a kire ga falala ya sai ki bera ya sai ki bera ya sai ki ngai la A ali janna a ya zabe ga wanda yi ke wa ji gangan da bana sai sunna ne ga ki wuri tumuwa da makuntun ta malo na janna na dana ne ki guya ya ne ya tune ya sai lona salamun alaikum bi ma gabartum amin ci zuci tabbata yayin hakuri ne jiya ki zai zai je wani ko fani ma hukumar dar إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هل يبعلوا بدي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما شأن دمنا أصحاب يعني جنة قدام ya zabe ba annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya wata ce ta ci marafa sama dila so bato annabi ga Allah ga man basata al-arda zai takiyo annabi ga Allah ga man da so ba zai jibal wa jahala sai ma jahala zai la fatin da yake ne zai la fatin da jani gina wuce jikin nan mun buga wa juna a rabi ga Allah ba wani ga fallazi rafa sama bila amad wa basata al-arda wa nasaba azil jibal wa jala kiyama jala mu ji kudi suna takar na ji sama mu maje na aka yi kina ne mu ga da suna takin ne ga da suna kiyo safati gida ne Allah arsalaka inna Allah ga tuwoto annabi ga iya Allah ga tuwoto wato ata na rasuluka kici wa tabi'ayi fa za wuce daga gagan an Allah ke da sai ce iftara da halaye na kamsa salawatu fiye fiye mina wa lailatina sai ta sallar wutun ladi falillahi filaitolozu alayya gaira in ba tun gawon gaye a ta na rasuluka ta ci wa a yi san za a wuce daga gaggan hannun lafsar da alai na so bishar ramadan ya fi ta hazin yin ramadan ne ya fi lajiwa da ta ci bana in ba a cinga a ne diga e wato a ne ya gaira an bayan da su dauke da mai ya ban da ne na ne diga a illa da tsawa inda goga da ji ta tauya da kilo gashi ne wato wanda zai ba saka bil haqqi ni ji kuti da tuna to tun gangare da gaskiya na la azidu ala hadha wa la an kusu ya adewa ma kewa ni ma mun je ka fari farila jin bayyana ma ji jina filan da ba ka fari farila kun yire annabi daga man sarra wannan zuwa ila wajin na aljannati fali yanzu ila hada sanan gaiwa ga wajin na aljanna yana muke zamuni dole ko báyìí ṣe ìjìnlẹ̀ látúnà wọ́n ẹ̀ ga tilkal jannatu aljanna wuce nori su yi guji guya ziyo mini ba jina man kare takiya ya ga su da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam game shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa adla kalimatu alqa ila maryam marugun min wa anna jannata haqqu wan nar haqqu adkhala wallahu aljannata ala ma kana min amalin fanajil kyari zai wajibu ta da gaske da sai Allah kuma annabi muhammad yuti ce ce aljanna mai gaskiya ina mai gaskiya ko annabi isa mai wuce ya ce wuje wuje ya ce aljanna mai gaskiya ne mai gaskiya sai yan da na da aljanna ta tuna wani da su hudu to ga ki aya ne da hadis ne libani bani to a yau luwa ne tun zage da ga lo aljanna a cikin ya hadisi da gobe na alaihi sallallahu sallam ga lan ya dukula jannata a domin kun bi amali zan dole da mini ba na lo aljanna gangani da e tuyina a ga wala anta ya rasu da rasulullah to wato ya wato je sai ki zan dole da aljanna gangani da e tuyina annabi ga wala ana ta to mi so illa an ya tagammada ni allah bi rahmatin minu inda wato ki ga ramula ta ruge ni inda wato ya fa lu jaya niya to cewa ajiri consolation tsakanin kiyo ba bá ba ma na cewa ajijen mu wujinan da su su guba ba ne jikin gani man yi mu wanda shi ga dai aljannan da na waje aljanna ne ko ta shi gani ga dai aljanna zai tuni amma daraja na waje na su mu ta shi ne Allahu yíwọ bọ aláwò yíyọ kágbọ́nà wà ló túnà aláwò fẹ́ láàláwò kú tí ẹ̀jú ti kí á wo ẹtù náà wẹ̀lú ní ẹgbẹ́ tó ẹnu ọdí gbáṣẹ́ ìfẹ́ ní ẹ̀tọ́ ìjìbẹ̀ láàmú ìgbà ẹ̀bọ́ kúrò lọ́dà àti mẹ́rọ àmì ìtọ́jú yálọ̀ ọ̀nà pẹ̀lú òjèjì ìtìgẹ̀ náà ẹtù náà ìdàgálò gbáṣẹ́ náà òlu jíkẹ̀dẹ́ àdìjẹ́ náà da ya ce ciwo amma ta so gasu na biyo da rama wuce gasu na biyo doci kaga waje mai lati na ce kun sawa kuma da tsohon a ta wasu da ka zo waje da labari ga yadda sai ka ba lawal mafu zo na waje a daidai mai daga cikin wishin kuma materialize waya waje ko ga dai waje da ga sai ka ga waya waje shi ba ji wuta yin zagi gumi ko amma ya ne jin da ya waje da za ce ga jinin wajen ka tu galo a cikin gada ki ya kaga wa dira mawi da falon yi wuci ga wala da daga kan aljanna ne jo do do cilo wale ne na munafiki da alubar da asirato nan a ce ga ji shigar mun zuru na nan taje min nuriku ta lugwa yi je haske yi so su mummuni shiga kurji wara ku sai dai je balo ya falsai da sulu ya eh, dai wa ke ba ga a sai ije go loto na mana ali sallallahu alaihi wasallam لا أقبلت الآخرة مقبلة alkiyami bi da nare wa aqbalat ad-dunya mudbira al-ijma ta da nare ya zun ta yi fa kunu min abna'il akhirah la kunu min abna'id dunya ya ce ya alkiyami ga sai min yayi dunya je je mu ngama la alayhi sallallahu alaihi wasallam ngai ibra bata wa ga ce ba salatan da zuri masa ya tulo ne ma sai ya mu saita kuma ga tulo zu salatan da zuri masa ya tu la je mu ko ko sun sai ka ni dika ko wani yana nan ya zani mu khamsan qabla khamsin sai ko ya ta ka ne gutu gudu faruwa nan ta kuna waje lafiya na lufin jirgi kamar rota nan ta kuna waje barufu na lufin jirgi kamar zo kuku nan ko ka kuna waje dukiya na lufin jirgi kamar zo daga waje waje nan ka kuna waje lafiya na lufin jirgi kamar rota nan ta ta ne wata nan wani ya zabi ba alimi ga alimi wai ne ngada kuku ari an wu aina ana ba mu dore ani daga fi da mutu na janna sabar da ji gidan bile gire wato don bile cewa ina la hayatun tawila rayuwa nawa da lupa ga ga wa da da bile gire da bi da janna na sada kuma su a shehu ani bi da janna ale ga ba ne ga lokacin cikin doki a aljanna da fala ne sai ci a ta ga dan a ta ga dan wani sai na malla sai wato jaza'an bi ma kanu ya marun sai ga bayan sai lotuna ba wunna wunji ba al'iwa za ba wunya lani lanya waya Ba wanda wuce da mu ba ne ya tuno lona wuce a idan wa? ya tuno lona uku za a idan na so ce ki da gobe wani ki a jannan lara da falalu daga laji ganewa amma kawai ke lotuna ne ko jiwo wajina ita ta gwada da wata kyala a jannan magana jiga gani wace mene ga da consolation yi bani nan ga mala ya zo shi ga haka ga kaga wa da ajin nan wa da ajin nan ga kaga wa da nan mana ka ta ya kaga nan ba na fikirti nan ba a ci ba sai shi maga kaga ajin nan wa lo yau ba na fikirti kana wa da duda ya bago da ba da ma wa ta ji masu ya ci gaba bi wani waje ne na da akidai a lusunati wal jama'a ya kuma abinan su da na ilashi gbogbo walau na fadun lalek wani mutu ma zaka muku na ajin abada walakin da yi zaki man ya sha kai fala na ce ra mu ya zando da mine na lina amma Allah ga joli da rabo nan sai ta ya labari ta na gina ajinna joka alhamdulillah da zai adana li haza ko hada na wi ba abun nona ga balaka ne gina ajin ne ga ga dajin nan a sai ga ceci ne wai lada ga laga dajin nan ceci ne wa fitta yi ne ya nan ceci ne wa kaza ji sai ta ga to ne ya biye nan gayi ne a ji ne a kara ji fushi da yanda mai da jin a tale ka ciya ba tale ceci wa daga ne ceci gayin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ceci da shi ci shi shi e shi ci e e shi shi eh shi tun ne kenan su saka mumini shi aljanna sai ta yi da aljanna faslo yin gudun ga al'ajalu maktubatu wa ma'aduda wa muhaddada al'ajalu lokaci ne da zai jo nan maktubatun ka tuyo wa muhaddada muke yi be ni da ba nun kanau da iyakai قال المؤلف رحمه الله ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجل وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت قال الله عز وجل ولكل, ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يتقدمون وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله, فقد انقضى أجله المسمى قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وقال أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج شيدة ويعتقدون أهل السنة بأكيدة ويشهدون أما يجري أن الله عز وجل كده الله نوته ما ذكرنا أجل لكل مخلوق أجل wa lokacin bayanitan don da ya fi na wajen rayuwa kanan wa anna nafsan kuma kika raifa lan ta muta wa tsawa ko wa jangiliya illa bi iznillahi kitaban muajjala sai da izini ya soki yo na aka gan da lokacin wa kanan wanda zan ka da ajalul mar'i lokacin na soki kai da naga tun falaisa illa al mautu hadi ne kina sai ulai ya uluci ulai suwa ni wasu ne sabilu fautun sai da ma a bici a ke su soya Kar a ji waɗannan musu a cikin yari suna ka al'adu a aza wa ɗari sai suna na ga wani likun likun makin adal al'umman dondo mai bi lokaci na wa kane suna yi raja a adaluhu lokaci na ga da daya na ya sa tsaro na sa a zan a a makara wa na ya saka limu a ma a laushi da abin ma a na a biyanwa a ma a sai latina latin da ce gagan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala mu da rayu ba hangin ga suna illa da izini sai ki amuka a cika eh, ciwo make yi lokaci ya sha duna hal suna jimai kire an man mamma ta kidi zane ga su au ku kira ko uwuna fakadin ka za ajalu da fana sai ki kayu gan wadi da ko lokacin da sai kayu gan wadi da wa zuwa inda wannan al musamma wani sai ku a ci bayu nan qala allah azza wa jal allah na wata ga kul ga ga law kuntum fi buyutikum ya ga da mejo na barazal ladina kutiba alaihimul qatl allazina jama'a ji kutiba alaihimul qatl sai ta kata ta buga da muke wuna kaga yare ila mazajihin da da ja kaya ne wa qala maga aina ma takunu da nan dole ne ga dana yudrikum al mautu su ta ga dai walau kuntum fi burujin mushayyada kai ga dai ni koyi ni koyo kuma ne ka tafkin cikon cikon don da ce ta lokaci bayi na wajinin wani kulli ummat ولكل أمة عجل فإذا جاء عجل لا يستأجلون ساعة ولا يستقدمون أم حبيبة أم يعني صلى الله عليه وسلم in da shi lani wa wa ta ba don ga Allah ma ya wata ci matini bi adi adi sufyan ni wa su wo me baba wu wu ya lai ne ga abu sufyan na wabi akhi muawiya sai mu luwa shi wa me ji ne muawiya nan wabi zauji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu luwa shi wa me ba ne ali sallallahu alaihi wasallam nan ali wani wai ba duwa nan ali ga ga na kari sa'alin la ga wai ba duwa ba da sai li ajalin madruba ne ko ne da lokacin da ngaro da yo sai tayin kani nan wa zakin maksuma wa me ke ba duwa ba ya zuki na sai tayin ga ya zandoro ne da wade nan لو ta'alti الله لو a baya duwa da sai an yi ɗi القبر min azabil kabri to يكبر yuguta daga azaba ya kabaro da kana kai ran nake da wajen alheri wani hadisi yana nufi zuwa sallu hadisi yana sadiqul mazduku na nabi ya gogan na nabi ya gana malaika tun da abu yumar da kasri rizkihi wa ajalihi wa shaqiyin aw sayi hadisi da kinka ko da fana waji ne da zadede wayo ko wayo sai shi malaika ga ka duka tó àlejò fẹ́lẹ́ sàn lóra àti ìjọ lokacin wọ́n ti kí o nígbàgbá kòtí káàkiri tẹ́gbẹ́gbẹ́ lókàtí ó sì máa bana ga wuna fana sai ci kaga wa ya ji daga da wani bana to kun da wani fana cikin fana sai ci wa ya ji daga da wani bana ga lele ka nuyu ce ba da ya ce ba da wani fana sai ci kaga wa ya ji na mun ga da wani da ga mini hu mu ta su ne sai fana sai ci kaga wa ya ji na mun ga da wani mu ta a ga ga da hu wani fa wani sai ci kai don wata ba fa wuce kyau sai ga laji ganewa zama la da ya lusu da yau da ma irin yau kaga musalla ya jere ya ga haji jeriya za ji haji da ala ya sake nuna sa'atan wala ya saka jimuna wa biya umma kiya amma wa ga yazo su ba su tsawa ani diga la da mane na alukumul mota ne dole na zala bi zangar hada azami ya wafe da ba su boye ku ne ga juna ma sayin ka na labudda dun ga do yo tu yo na wa da ba to aduwa na in ga ga Allahumma ya wace ki ayi ni ma ta la ya to khairan li ya rayuwa un ga rayuwa ga jin na ya ne ga wannan wa mitini wa mola rai mi yogo ma ka yi wafa to khairan li un ga bai gaga ajali ga ji alkhairi ya ni ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam in ga ya zuga sai ji sai da ba su sumare in ga yi zago mu yo wa alai gurbu gaje wai zage biyo yanzu wa je lokacin gaji tuba na musun cewa ga eh zuci ce wala min huwa wala taqtulu anfusakum e ga wuci ta ce ma inna allaha kana bikum rahima sai ki ku musulunci yake wa ga eh zuci shi musulunci wai wa ga ya zuci shi ta gino jena kwai mino jena wula huwa wala taqtulu awladakum ga uje shi ma khashiyata imlakin nanu narzukukum wa iyyakum ga waye bane yesu da ya talauci na mai ya ya tsiki ma ya eh wa ga yazo su ba kuma

karkashiya ya bi ko na na mawa ba kwana wuce kike kiga wa di shirya ya wa aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turibuna bi adu wallahi wa aduwakum wa maje wa ma ba kwana wuce lauka wa ce bukaya ya bana riga al mu'minul qawi mu'mini na bukana khairun wuja al khairi ga wa habu ila allahi kuma ba sai ce ga al mu'minu da'ifi mu'mini ne gbuguta kina wafi kullin khairu nin do zan do mina to zai buka da to zai buka da zan do mini mu'mini joji alkhairi amma irisa la ma yan fauka ina ga ajiwa amfani na sai da dajin wala tajiz galuga wuce ne sawa jema wani ne dole ko sai bugu wani waga ajiyar ajiyar na tsoye ta kani da na waga ajiyar ajiyar na tsoye ta kani lokaci na waga ajiyar ajiyar na tsoye ta kani lokaci wuce ma da bi wa biya ma kya ngala daga gbanin goye zo su da dolokin girkyo ebe lokaci wuce bai da bai da bai daga kilar juhuni ya mi lada ishe la'aliya mal salihan fi ma taraktu ebe ben da lokacin wuri ne kenan kalla إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون lokaci ne ga suna sai ta kare sai mine da da tilo alikiya mine sai ta kare zan da ce bi kwa ga hawo zan da ce kuma wato zan da ta ta ta wuce su zan da ta bibiya wuce su zan da ce sai ndo ba jawa wa shi shi wa ga to wa ga to wa ta gita ajari wa dulani ya mala bala da kwani ga mallam ya mutu sai kin ma ta bi gairi ni da nafsu be bi koya nan in ga su da yanda ci ta haddadat al wal maut wahidu ko ne zai da ce lalu alikiya mine sai bi ne zai da ce lalu alikiya mine ka káyà bá sọ tó dé yìí sai shiga kada kin da ciwo wa jajile wasu da nan ki jira kin wuce sai shiga kada da nan da ciwo wa jajile wasu riga Allah ta da lobo sai ki ga ga da mota to ji ja ji lo jelo to a sho shi wa shishe ni wajen shiri wato zaji kawai daga wayan loji wa mai loji wa bai da wani ji ka zan wata ta ga yawan da mota za ja je do a un ga tungan juzugu la ya sa ki na sa dan la ya ka saka dimun ta ja ga zuwa yi da manji da gogo ga nan mutar zaji ga ga te tehu eh ẹ̀dà gáàsà wúrú wọ̀bú wọ̀gá wú gọ́ ni ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوصصون للآدميين ويقصدون استذلالهم ويترصدون لهم قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوخون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وأن الله تعالى يسلطكم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب, واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه من قال ويعتقدون هذا العديد هذا سنجي بأكيد an Allah subhanahu gida Allah na ni satana khalaqa shayafina, wa ni ta shaytan ji wasu musuna lil adami ko ta eh, ji wasu wasu ya ta eh, ji an ji wasu wasu wa ya fi duna yafsiduna istislalahum amma ba na ga musulmi ji lada ji ko ga albarin wa tarasaduna lahum amma amma da waya kuji na a ce kuji kiyanan قال الله عز وجل فإن الشياطين أي كشتان جفا لا يوكون إلى أوليائهم وجوائيا wani ya shi zai je support ta da lami tuwa nan ni yi jihadi lokacin ba da gudu da yi wa ina ta wata muhu daga lami tuwa na kula mushriku daga sai mushriki ba an Allah ta'ala kuma Allah latuna yi ya ya min kaidihim wa man ya sha sai ci majin gwazata daga kai da abu daga makin ta bai zana abu nan wa الله wa وجل sai shi kasu daga wastazir mani min minhum bi sauti wastazir mani min minhum yi zagi yi zaji ko ku zagi ya zano gaje yi kuwa yi kuwa nan da dare wani wadda ba ne yi kaili ka wani jilika ba ma ko zo ya to tiyo ne to tinkaraji wa shalikun fila muwali ba ma to ba ma to shi wace ba da ya bayan dukiya ga wala wala da yanda ya jaji wa ido ma to da alkawali ji ba yi ido umu shaitan illa gurura sai da shaitan ya ji alkawali fatin wanda ya shafe ta inna ibadi la salaka alaihim sultan mujimishi wanda kan kabar dora tawa wa ka fali rabbika wakila wa ka fali rabbika wakila sai ciyawe sai ciyawe wa kuke wa kuke ran fakal sai shiga inda wale sadaka lau su sami ala lazi na amanu ko shaitan da iko ta ce zai ja imani gina ba wa ala rabbihim ya tawakkalun a shi ma ya kito kina inda ma su sami ala lazi na ya tawalla na ko sulta kagwai shaitan ta ce zai ji ta tuzu muna halu suna ji a da imani ya shaitan da bu ji mu ji shaitan mai ji wasu wasu ya zanyi shaitan yi mai ji wa'iya ya yashi sai bane shaitan ya ji duyin da kai da shaitan kana da ifa kai duyin shaitan shekiyar hawi kwamfiyatu kai duyin Allah amma za mu yi yi a gaga ga kwamfiya kai duyin shaitan da kai duyin zagi yi a kai duyin zagi ga yau ne da ya gaci na daga na ji daidai inda kai da shaitan kana da'ifa kwanciya to kai ne Allah kan gane inda kai da kunna azim kai da zagiji wani kai binci ko kwanciya to kai da yin zagiji ta yi laji ganewa mhm. ta gane muna ya zagewa guntugi da sun lalazin ya zagewa ba jiye jini mai cimini ayo kun ba gane kuma ke gulo takwa shi da da cina ga gan da kila waje da sallah yau ga ta da waje sallah to kuma ga wani mutane ne ne wani sabatu ya da ne ji sallah da an ga duba zai gwada sun ga ga kila alazina an salati sahu amma da gidoji ne a jiyar kija ga wani sallah ga kilan ga wani limu fallina mala zan shi kwani ga ma kala rabuka wani lilu ni sakaru inna ma kala rabuka دعي المساجد للعباد يسكنها وصلبنا إلى خانات الخمر يسقينا ما قال ربك ويل للولي سكروا إنما قال ربك ويل للمسلمين دعي المساجد أما صلاة للعباد يسكنها زي الغيجي بارنا أتيابه wasil bina ila khana til khamri yasqina bida kala rubuka wani yi ne sakaru da shi da tafena ina ma kala wai lulu mu fannina ne sako ga wai lulu yi sallah ne ba ga yi ya ba yo sai ga gurin sako bi shi ne wanda ya gari da nan kima mo to shaitan kun jawo shaitan wanda zai je sako turin annabi sa sallam ga fondo da shaitan la ala tuka ta mu ga yi tutu lozun gashi ta yi wuya ka yi wuya eh eh da wuya yi aga wuya yi ganji zugun ta sai daga

kuma yi zai zai ya nan agun jimbula da kula ko a cin fuda kun gaya wajen hannu lafiya mafi yani amma zai da ya yi mugu ci gaba da yi na su dora e baga e baga yi miga adun e jin na jiga baba yi na baba ma ga wa ji wala ba gidan saboda nan magina maga bitun na da ba ne na da fawa bai na zugun e ba wuce ga ara ah, wa ji wala ba gidan da ke bane wunji ma wato so doshi mai wura wuni magina ti da ji ta to sakani baba bi ne a ta da kalga kirke ne diga ke bi ni wuri je ce ta shi musati wu ala ji ganewa rijiyar na ba da shetan lalai radiciyo fẹ́lá be careful seriously be careful be careful seriously hankali sai su wiba ya ga waje ne ya je kirki na wasa ya ji da wani nan wani gogin kuma ya ya je wakar nawa sai ji mai na zuwa zuto zuwa zo ji wani gwaro na ya sali bai shakani ba ta nan mace ta yi lagare da fa ina fitina guba fitina ya sha'awa inda fitina ya shigo hatu fitina ya shigo hatu da laza ko ya gundi ya ko fitina ya shigo hatu da laza da ya ko ya ga bidiyo sai ko fitina ya shigo hatu da laza da fake suna alaihi sallallahu alaihi wasallam amma fitina ya sha'awa sun kun ga laza da daya cin laza tijin laza da tiro laza da girman kayo mene ya ta gane nan ta ga ruku ya gangani da lamarin na shi sai ta yago za daga bashi ta a mai fi da bane wasu a kiya alabe yanzu a ci gosa nan diga ya kursi diga ya alkur'an diga ya suratul bakara diga ya suratul al-imran waga alele wa azkaruji waga asale wa azkaruji waga alwadanan a'udhu bi kalimati ta mati min sharri ma khalaqa ko waga gadan mota الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وقال كبالا غني بي يا اللهم جنبنا الشيطان الله كي يا شيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ومولا شيطان في هذا البيت وقال يا عيني وقال بقى القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم fata هو sunan النجي waga a أعوذ بالله من الخبز والخبائث kuduzi يا غفرانك ba ta yin na jawa kwa sama ka zai da waje wasu jami'a kan dundu mu gaje dongina gutuwa ba ni dongina ya majina wasu yi na yi bata inda mini ya mace masu yi gwazafa daga ba shi shirya shi jini jo masu ke gwazafa daga ba shirya su kan jona shaitan je gere na wani layi zaji na ki gere shaitan yo ki gere shaitan واستفزز من استطعت منهم بصوتك sauki ka babon nawa ga da iga satu lafani ya ibn kayyim wa ga waga ya ni kiyo ya ni wa ga ya ni ya ni haramu mutace ga ya ni ga ya ya shetan yau aya na madanini ya wuji hugo من أن ne lau ni yara mu na iza marru bi lagwi marru kirama ada go ne dodo ga go da mutunci Allah uba buga ya ne o sai ni ga ya almuka da ma ka da salatu inda albayti illa muka an wa tasbiya sallah ne jiji sai e eh, ba ka ta na muka da tasbiye a ta da yi ku a mafi akwani a ta da yi ku a mafi akwagwa ne ba ta yi na jima'a ga su wala ne ni sai ni nawale da alinare e da juriyori na mala annabi sallallahu alaihi wasallam wala yakunan na kuwamun a da da maji dabo min ummati min aluma wujo يستجلون الحرى والحريرة والمآذب àbẹ́ ìṣídá gáàlẹ́ lòrò àdásílìkì fún àbájí lọ́gbà gáàlẹ́ lè àmàkí ẹ̀dẹ́ ní kó lágbóhùn ya àlẹ́lì àlálìwọ́n ya gbátà àrábùn ní fún ṣíkú wọlé záàbù ní tàbí à èlé ó tó rọ̀gbẹ́ wà jí ìrìnàjò mọ́láàkí bá gbìyàn ọ̀ṣẹ́ wọ̀nà wọ́yá ayyakin da wasu lafiyo eh fari na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ka alkubat wal gabra annabi kayan yanni gangani da yayi koye annabi fata da biyore allazina yashtaruna la wal hadith yudilla bi an sabilillahi zai je shi ya zai je ba la kaza ya ke ko sai ci lugwa sai ci lugwa nan fa bashirukum bi azabin alim ya bushara ya zaba da tane eh da donare ibn abbas ji da ibn mas'ud ji aga gina wa mutun ne faqa til qalbi e ni wani munafiqi da manzo alima mahmud bin hanbali ga nifaq ga aljinawu sai ni yunditu wa munafinci da kama man da sai ya ta jambo dole an jaji ji ke ke yi wani kai ba ki ya al'imam maliki no al'imam mahmud ibn hanbali ya lafi mai ko al'imam mahmud ibn hanbali ya gaga alginawu eni yunbitu nifaqa fil qalbi wa ni munafinci den mazo kama yunbitu al-ma'ul bukula kenin nuwa wani sai ni ya zoki ke ɗaya ni nga yi kura mi shaitan yore e ni nga yi jere shaitan yore e ni e da juyore e ni wale gbaza wure e bo ne ni na wale da adana gangan da alkur'ani fi kalbi abdin laisa ya jitani ani abu kugu baba ga wada ta yi mai zai ni ba Al-Qur'an ya suramanu ya kur'an ya shaitan bi ma na yi shaitan abu ku bai ne gudu ki mai zai ni wani na ga gada na na ga azu na na ga gada sugu na na ga azu alimamu maliku ugire ni lole da nana alginawo inna ma ya faluhu inda na alfasafu ugire ni ba ya bo fasu ki ga kwenye ore alimamu maliku mayaga ugire da gada shi yin zaki shi shi wuce na wuce dai da yaga wuce yin zaki na wuce mani ko ya ni waya ko ga wula wulu da wuce na ji haigu ya ni ko na so ya haigu shi ta cin alimamu abu anifa ugire ga da ya zai kwenye ugire da wuka man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi lale da dena ulahu kaza guyi kawa ya kaza guya fa bi lisani ulahu kaza jin tarwi kawa ya kaza jin tarwiya fa da musulunci in zagi wajen wadan in zagi wajen yawo in zagi wajen bo ga sai zama e za ba ya sheki gangari da zagi ma zuje mutunci e zuje ta ci ba sai ne tafi a kirki ya mutunci da mu je su yi amma ke ne yi yi zalo zina yi zalo ya bu yi zagi ke ba da bagi yi zai ci zan ga ya o ji rayuwa da zai zan ba ce shi shi wai je ta nya mai lafe egwe ne ga mala ibn qayyim iga satu lafa ne ga wa ishna ala sunnatil mustafa wa matu ala tantana tantana wa ishna yaji rayuwa ala sunnatil mustafa ta ce sunna annabi wa matu ga naji matu ne ye kodina ala tantana tantana wa tantana tantana ta ta ta ta ta kujin wuya ga wuce matu tantana tantana da ta so so ta zuba yi gele kata yini yaje juyore sai yaje juyore sai ji musulmi majina inan na amma qur'anu ba amma mani ko kuma tayyaja kuma mani ko kuma zikaru lashi da rozi ja kuma mayanya a na bishiya kuma ke suna zai je ce fodu na ye kuke suna yi mishi ya na biya kuma ke suna zai je kwani na ye yamanci ji wallahi zandoru wuji shirin wade a da biyu da igbaro ke cewore ku afu zaku zandoru wa mini hudan usanini wa alikum da zage shi annara daga eno na wucewa kudu annasu wani jara yawore wa baba wannan waman wandagi wa yasu wa gwamna wa yaya ba ta zandoro yi a gita so ya ce da ke fuhun ya ka ji kini na matsulu na ala'adi gari zandoro yawore ya fa alkiya ya dade a gi zandoro ga yake yan nore kullukum ra'in ba ta zandoro bi ne ba wai kare kare wa kullukum mas'ulun an ra'iyati amma gi zandoro ga yake yana ga kanore ce tuwi ba ke ta lugu yakin kaba kata wallahi tallahi eni eni eni music ta yi nasara ta yi fajiko ta yi nufinci ta yi kyanci masiba da wani ne labi ana re amma wa so ga yi neman masiba so ga yi hukatu makaranta islamiyya ji wuka tun eji ge ba kula lu ba nuwa sai mafi yau o ni ko eji uda ni alawu daji wa be ju ga ji lahar da be eji fe ba ya shishi o je ne lu ba e eni sai ya ƙuranu ya ya kasa ta talafi ya shi ba dana music ka shi ba dana cd da aka shi ba dana mp3 shi dana mp4 shi dana system shi dana computer dana ba ta yin na jibere ɗani eh, shi ya kusi bole illa kalila illa kalila ba ta yi bugu ne ba ta kwala ya tushe ta limanin nan mini yana ce ta yi lagi zafan biye ni nauyin zagi ga bala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wataku duniya ya e sunaije wataku nisaa ya e mai sunan zagije fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa ya bada e fitina ya mafari na da na ji faruwa ta bani bani isra'ila ne fitinan zagije ale diga almar'atu in zagi to kabilu fi surati shaytani wa titiya da da ko shaytani wa titiya da sura shaytani wa tudiru fi surati shaytani umma jabalo kuma kuma ke jabalo da sura shaytani fa izara ahadu ahadun minkum imra'atan za da mine yabo ci da in zagi batu wata sashu yarji ila ali ulu jabulutin ya yuna dambona mini ya kwale shaitan wai laji amfani gangani bai zaji na wai zaje je wuta nga malayi ibn mubarak nga wa al afsada dina illa al muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha dana la lalace nan aya al muluku ya su je shi wa ahbaru su'in da man je shi wa ruhbanuha da zai je ji ba da maje ilimi ne edo cikiyi ana dai gaga aya sai ki dana hadisi ya nabi dana asar ya sahabi dana politics politics siyasa tun jahiliya jungai lagu a baru suyi man gegeji a aka dai gaga aya sai ki dana hadisi a nabi dana a ji amfani da ilmul kalami a ji amfani da logiki a ji amfani da philosophy a ji amfani da shubwe a ta aladun gwaya ورهبانها كنجمتي بعد عتيد إلميانا أكا قاقا آية سيتدنا حديثة نجدنا يعني تو إني داتيني زوكو وجدو ko ne da laji hujjo ko ga mu kashe fatu kashibu bilamu fata wuce ga wanda go ga wanda ne shi ga wala jan fata ta ne nore ce ci wanta shaitan na wale da hannun waje gaba da zanuwa ce tunan ji tunan siya bo lama la'ani jiga da ga ajiyar waje ga bismillahi ɗaya ji maji adamu san millaha daga bismillahi wa kul bi yaminika bi da gwagwaloyi wa kul min ma ka wa moji daga yanar su ba wani la ta kuru bi shimali ya ga giya da wafi ma fa inda shaytan ya kuru bi shimali ya bada ta taya giya gangare da wafi sai batari da ta taya kan dondo ngamala ne na na maryama ko ga wani ne wuri zuwa dika wa zuriyata amina shaytan rajimi sai ki sai gini na na na sai ki yamin zagi na sai ne batari sai ki buta ni daga ba ta tabbata zuriyu na shi wajen lajiya na wajen na kirkiya na mala nan da kullu bani adam ya gindondo zawan dondo wani adaman dondo ya masu shaitanu shaitan lakwalatu yau ma wadadatu umu fulan nuga mauna illa maryama wa buna an da bana nan maryamu gangani da ya ji annabi isa ya hagu mo ne da wani kokuna kira ga ji meje kokko wai tijo kila dalilin guba ni ni shaitan ya gwatu ko da wuce dalili ni dalilin ya ba ti lokaci wuce ya giga kogun lokaci su ga ya fuka wa ya ce wuce ta su so in ga man ebo ne yana waya gile yana da ya koro bayan gite da lona kawo in ga da zai je a ta koro ba wale ga gbani na cuga su so eye ya fuka na majani ba da tugu sai gina ga ko wuce jari ne wuce ce kan ga fuka ta wuce ta su zo na malaka ha su biyo ta bu ta bu ti ja a ja da ya bulu ce bukulu ce kata ka ji wata wa ke su zo wa ke ja ja da di ga da to fodo dun sha kamul mauludi sai ibn kayyim karshi magan wajibi halin annabi to sai na ta ta alaja alikawali ne ciwo ya ta wani kirki ya tsaye ci jima shata ya je iko ta ah, ta bayan bana daga ga zan doro ga shata yi saboda alaji haka na na ya shagar a ja ake shirta miki mace ke ta yi wa da biya wa yani na na na ya ta ga annabi wato ga awa lai talaka shaytanu wato ke shaitan ma no le wa ga ide ni dole ga ku ji ide yi ne annabi sai ga ga eh mutum ne da shaitan yi walakin Allah amma to yaki a anani alai fa aslama sai yan yayi ko ta ci go mun ya nasara ta ci go yan ya Allah musulunci wala milatu ne wani milatu tuwa kula kunya an gani da wani ba Lagos da shiga ya yi bai principle na shi zaman lafiya da ni ya da yawo ki amma guga ya mu da wani rayuwa ya gwada a gugu kun ya dabo ta ma masa maza cikin kaji gugu manga فصله حقيقة السحر حقيقة يسير وأنه لا يضر إلا وأنه لا يضر إلا بإذن الله كما سير يلعب تزاتي بإذن يسير شيء يبني المتدلة جغان سير لوا زمان ما قال المؤلف رحمه الله ويشهدون أن في الدنيا سهرا وسهرا إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن سهر منهم واستعمل سهرا واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل وعلا وإذا وصف ما يكفر به استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه وإن آدى أصدر وإن قال السهر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه اتباع ما أجمع المسلمون على تحريمه ويشهدون ahli suna je jiri anna fi wa sahara ke ga janna da ba zai nan illa ahadan illa bi idnillahi sai ga Allah ku zan don da sai da ki Allah azza wa jal Allah da wa ma hum bi nabi min ahadin Allah ku Allah ku don da illa bi sai da ki wa man sahara minhu zan ne ga da abu da nan wa ta mala tsira wa ma ji amfani gani da siri na wata kada wace da akire an da ya duru sai dai siri la kunta zanen aw yan fau ko wai la amfani da zanen bi gairi iznillahi ta'ala ma da izini Allah da lafiya nan fa kada ka fara billahi jalla jalaluhu fa na ji kafir da Allah na wace ne wai ga sifa Allah ya furu bi yusuki ba kuma gaji sifa ya siri na mawujin da ya siri wuce nan sun ya je na wala kafirci da nan fa'in ta ba in da kuma ma'ana ko wani ma dai da kufuri kuma gaji siriyu ya amma kun juya na wani kafirci aw ta kallawa bi ma la yufamu ko ga ga yana aje fahimta wana ne ya hannu abu kan sai ga fa'in ada kuzira kuma wayan kala magabe ya ga siru ne sabi a rayu ga sirri ja ramuwani wa ana hata kiri ba hata hu kuma waile ga da sirri mu ba huyo waje ba katulu wajibi na gona magunguna da an nauyi ba hama jama'a muslimuna la tarihi ne ya bane zanna wa yake sai na musulmi ya ne gungun yara mu nan mulago yi kiyo mulago yi mu ba sirri zama kan hmm. hmm? da ba sirri da ba kida da sunna jo mutar zai maga siri da ba nini dalilin ya lawa ga da wadda doku sai da nasu rawar tabbar ma da kishi ya tuna lamu da suleiman wa ma kafara suleiman wa lakin wa ma kafara suleiman wa lakin shayatina kafaru ya alimuna nasa asira da suleiman da kafirci amma shi zai da kafirci bane la muza a ta siri iyi yi yo tuba bane luza nan amma wa alaƙun to za wa ma'un bidari na dimina harin illa bi iznillah wa alaƙun to za sai da izini ya ce ki tasiri ya ji tasiri wani tasira wani tasira har tuba wani wani kansa kan gari da yin yi nan wani ta hallar muna mini wa mai kwari kuna biyu bainan mar'i wa zauji siri ɗan yo na juya kuma lokaci nan waje a obi sihirin hafin halin da siri na wacce ne siri ɗan yo ne exist na ya ina ma je tun biyu sihir ɗan da yi na sihiri wa yadda za a sai